tari zanga na suna yi kawayen su a makaranta amma ni sai dai na zuba ido daidai da waya ma fa yarda ya bani kuɗi na siya ba sai dai ya siya ni. to amma ba ki sani ke kuɗi kike nema da zaki batar akwai wanda yana nan shi takalminsa ma ya tsinki amma ba a da ƙarfin da za a yi replacing mishi takalmi ba ma a bashi kuɗin da zai je batar ba B21 Falali Guest in. na riga na gama tsara mata komai sauran aikin kuma ya rage nan kamar karfe nawa ake tashin su normally lokacin tashin su karfe biyu ne da rabi amma ranar juma'a sha biyu daidai ake tashin su ya za a yi ki baje sawayen idan magauta saboda fataken dare wannan hausar taka ta yi min tsauri da yawa ina buƙatar buɗaɗɗiyar fassara rayuwa yarka abin soci za ka iya ba da naira miliyan ɗari ka karɓe ta a matsayin kuɗin fansa me kake so ka faɗa nan da awa ɗaya idan kuma ka faɗa wa 'yan sanda to ka sani ni na yarda na mutu domin ni ba kowa ba ne domin a akaunt ɗina bai wuce naira dubu biyu kacal nake da shi ba amma ka sani kai ma 'yarka